kasuwar ƙasa da ƙasa da ke cikin ƙaramar hukumar mulki lela ta jihar sokoto tarayyar najeriya da 'ya'yan ƙasashen nijar burkina faso mali togo benin da ma sauransu ke ci a kowane ƙarshen mako ta fada cikin mummunar rikita-rikitar matsalar canjin nera ta tarayyar najeriya inda yanzu haka a wannan kasuwar ko ka yi amfani da kudaden sefa ko wurin saye ko sayarwa ko kuma ka koma ƙasar ku hannu baka hannu ƙwarya shin menene ya kawo haka ita ce tambayar da niwa shugaban kungiyar 'yan kasuwa na karamar hukumar mulki illela sunana aminu bello sarkin hausa illela ciyaman na 'yan kasuwa illela marafan illela yanzu ta kai inda in kana son dubu go goma sai dai ka ba da dubu goma sha biyu ko sha uku a baka naira dubu goma wanda yake kaga idan mun duba mu a wurin mu yan kasuwa da talakawan ƙasa ci baya ne kuma mummunan al'amari ne domin ya zama kuɗi da ruwa kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kama al'umma halaka mutane yanzu an waye gari wani in ka kai mai ma tsohuwan naira baya da bukata sai sabuwa sabuwan naira kuma babu ta dan baka san inda zaka same ta ba halin yanzu an waye gari mutane sai dai su kashe sefa a dai kasuwar ta karamar hukumar hukumar mulkin Ilela da ma garuruwan da ke kan iyaka da janguriyar Nijar na bangaren Najeriya. Yanzu haka wannan rikita-rikitar canjin kudaden naira na Najeriya ya sa jama'a cikin wani matsanancin hali. Da zaran ka shiga waɗannan garuruwan na tarayyar Najeriya da ke kan iyaka da janguriyar Nijar 'yan kasuwa kan nuna kyama ga tsofin kudaden naira na tarayyar Najeriya yayin da sabbin kudaden ɗauko daga 'yan canji da 'yan 'yan kasuwa suka koma yan kuɗi da ruwa da su domin za ka ba da jika ta sefa a baka naira ɗari bakwai yayin da za a iya yi maka transfer na naira dubu da ɗari da saba'in kowace jikar sefa wani ɗan kasuwa ke a gada lokal government ta jihar tare tarayyar najeriya ya yi mini bayanin yadda lamarin kasuwancin ke tafiya a lachilas sai da kuɗaɗen sefa. sunana nura usman kyaɗawa ina sana'ar wake saboda matsalar naira wasu daga cikin 'yan kasuwan canjin ma da ake yi na sefa ka zo da naira ka ga hannu za a canza ma ita akan ɗari takwas amma idan ka ilan transfer na za a yi ma za a baka sefa kan naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira saba'in wurin ma sayan waken wasu za ka zo su ce masu in ba kuɗi za a ba su ga hannu ba ba za su karɓa ba wasu kuma su transfer ɗin ma ba karɓa suke yi ba hatta kai ma wasu 'yan kasuwar mu ma sun daina zuwa kasuwa. to me yasa mutane sun da yanzu da sefa ɗin bisa naira. saboda ta hai garanti saboda ka tabbatar da in ka da sefa ka kuɗin ka suna nan an ka shigo lokacin da an riga an ruhe misali karɓa kaga asara asara za ta same ka hisa mutane sun yarda da lamarin sefa su canza kuɗin su da sun sai da kayan su canza su koma sefa shi ma wani mai sana'ar babura ga da lokal gamman da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar ya ce lamarin na kuɗaɗe a garuruwan su da ke iyaka da jamhuriyar Nijar ya koma aiki ne da kuɗaɗen sefa sunana Sa'idu Jika Gada kasuwancin mu ya samu tarnaki mu muna kasuwanci na sai da babura lokacin da an ka ce ai canjin waɗannan kuɗi yau misalin sati uku kasuwar mu ta tsaya cak babu naira mun kai kuɗaɗen da suke mu banki gwamnati ta rike sai ka je banki yanzu baka samun kuɗi a Allah sai dai in zaka yi cinikayya da mutum to kila sai dai a ce ya baka saifa saifan nan kuma zaka isko ba kowa yake rike da ita ba komi ne kake da shi na harkar kasuwanci in zaka sai suwa to dole sai duka cinikai mu yanzu ta koma ta saifa kenan yan kasuwa da dama ne da yan canji suka koma sana'ar kuɗi da ruwa iyakokin Nijar Najeriya ta hanyar amfani da wannan matsalar ta canjin kuɗaɗen naira ta tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.